Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. sanarwar hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana samun dawowa da kuma bazuwar tsofaffin cutuka masu yaduwa baya ga samun bullar sabbin cutukan da duniya bata saba gani a baya ba. Wannan shine maudu'in da shirin namu na wannan mako zai mayar da hankali a kai. Mai Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu a baya-bayan nan dai an ga ɓullar irin waɗannan cutuka da suka kunshi korona zazzabin dangi cutar ƙyandar biri sabuwar cutar da ke addabar hantar ƙananan yara ƙwayar cutar zika da polio nau'i na ɗaya annobar ciwon hunhu da a kwanakin baya ta afkawa jamus da kuma mummunar cutar zazzabi mai zafi na mabok da ya ɗauko asali daga jamus wanda yanzu haka ake fama da shi a ghana Dakta Hassan Muhammad Garba ƙwararren likitan da ke aikin bincike kan cutuka masu yaduwa kuma shugaban asibitin Falcon da ke garin Bauchi ya yi mana ƙarin bayani kan irin waɗannan cutuka. In cuta ta fada ƙasa ɗaya yau a wata nahiya ma daban ka bata awa 24 ne ya yawa zaka ji ta sauka wata nahiya daban. Misali in ta tashi kamar daga Turai kafin ka san me ke faruwa ta iso Afirka. To sai ka ga cewa canjin yanayin yana sa ƙwayan cutar suna samun lokacin bunƙasa sosai. ba Bazon su fa mu ɗan adam ɗin mu muke ke kara taimakon su bunƙasa ba zuwa a bangon ƙasa shi yasa ga wasu cutukan ma da da muna ji jifa jifa ne ka ji ɗaya biyu a nan tabata sai wasu shekaru ka ji ɗaya biyu a can tabata to yanzu ka ji ɗaya biyu a nan ɗin don yanayin sadarwa na yau da gobe ka ji kawai ta isa nan gobe ta isa nan jibi an jima ta mamaye bangon ƙasa gaba ɗaya za mu iya cewa kwayoyin cutar da ke yaɗa waɗannan cututtuka iri ɗaya kenan nau'in su iri ɗaya kenan eh a ba iri ɗaya ba ne kai dai yanayin da ya samu za samu su bunƙasa ne ya kama da juna in ka ɗauko kamar wanda muka samu na kwanan nawa shi ƙyandan birin nan ka samu ƙyandan birin kaga shi ƙwayan cutar muna ce masa virus ne in ka samu wanda aka taɓa ya brazil da sai ga mace ta yi juna biyu ta haifi yaro sai ga yaron ya fito kwarangwal ɗinsa ya tsuke kankani ana kiransa zika virus kaga shi ma virus ne ake kiransa wato kamar kwayoyin cuta ne da su ya kansu ba su iya bunƙasa sai sun shiga wani halitta ta. Cikin rahotonta na shekara-shekara WHO ta nemi haɗin kan ƙasashe don samun nasarar magance waɗannan cutuka da a cewarta suna neman zamowa barazana ga harkokin kiwon lafiya. Hakan ya samu komawa ga Dr. Hassan Muhammad don jin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka. Tabbas da mun ji cuta kaɗan mu gudu kar mu ce mata gwada mata kamar mu mun san komai da komai ɗin da ka ji ɗan zazzabi kaɗan ka gudu ka samu masana su za su karanta su za su gwada ka su ce maka kai eh wannan da gaske malaria ɗin din ne karka yi zato kar yi zato mai sai da yan kwayoyi a gefen gidanka ya sani dukan ku ba ku sani ba ku je wanda kun tabbatar ya sani su din kuma ba sa musu a gida asibitoci suke aiki su gwada ku ce maka don za su ma tambayoyi da sai ka ji mamaki su za su ce maka eh wannan kwayan cutar sauro ne harbe ka shi din ma sai sun gwada a'a typhoid din ne sai an gwada cutar mabok na sahun cutukan da ke barazana ga hukumomin kiwon lafiya na duniya baya da majalisar ɗinkin duniya ta sa ta a sahun cutuka irin ebola cutar da aka fara ganin ta a jamus cikin shekarar 67 gabanin ɓullarta a Sabiya. Dr. Abubakar Musa Sarri, ƙwararren likitan kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa da ke Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan cuta ta Marburg. A ita wannan cuta Marburg ana kiranta Marburg viral disease tana ɗaya daga cikin nau'in cututtuka masu sa zuban jini a jikin mutum wato wanda ake musu jami'in suna viral hemorrhagic fever to a ciki ne akwai irin su nau'in Ebola su nau'in in lasafi ba wanda muka sani a nan gurin ita wannan cuta an fara ganin wani mutane ne ko eh, a kasar jamani. a alif 1967 suka fara wani cuta mai nau'in zubar da jini ta hanci ta baki bayan sun kwanta zazzabi to daga nan sai abin ya jawo hankalin al'umma da kuma gwamnatin kasar ta fara tunani menene ya kawo wannan abun to daga nan sai aka shiga ɗakin bincike da aka tafi ɗakin bincike an yi amfani da wasu nau'in in birra ne koraye kalan jikinsu wanda aka ɗebo su daga ƙasar Uganda sai aka yi bincike sai aka gane kan cewa wannan kwayar cutar sunan abinan suna ɗauke da shi su wannan birra. Alamomin da mutum zai gani yawanci mutum yakan fara ne da zazzabi ciwon kai kasala kamar mura haka da kaikayi a cikin wuyansa daga nan abin zai ci gaba da tafiya ita tana kinkisa a kwayoyin cutar ne daga kwana biyu har zuwa kwana ashirin da ɗaya wani lokaci har zuwa kwana ashirin da uku to daga abinan wannan a lokacin lokacin ne mutum zai iya yada a wasu kuma shi ma za ta iya tasiri a jikinsa idan mutum ya tsallake wannan kwanakin to ana ga cutar ba za ta masa komai ba akwai matakan kariya akwai matakan kariya saboda in ka kula da yadda ita cutar ake samun ta ta yadu a cikin al'umma shine an samo da daga cikin an gano wasu nau'i ne na jemagu da suke zama a cikin kogo to mutane suna shiga kogon ko ɗiban zuma ko ɗiban wasu sinadarai na sarrafawa na rayuwar yau da kullum to idan mutum yana jimawa a cikin kogo ɗin nan sakamakon neman wani abubuwa abubuwan da na lissafa to zai iya samo wannan kwayan cutar daga jikin wannan nau'in jemagun. Hukumar WHO ta ce tun daga 1967 hukumomin lafiya na duniya sun gano akalla cutuka 39 waɗanda suka hada da cutar sida, ebola, zazzabin mabag da cutar mashaku ta SARS inda hukumar ke bayyana fargabar cewa irin sabbin cutukan da ke bullowa na da ƙarfin bazuwa da kuma yaduwa zuwa wasu nahiyoyi fiye da tsafin da aka gani a baya a cewar Dr. Abubakar tsare cutar mabok har zuwa yanzu bata kai ga shiga Najeriya ba. Kuma tuni mahukunta suka ɗauki tsauraran matakan kariya. To alhamdulillah har yanzu dai ba a samu wannan cutar a kasar nan ba amma kuma kasar da muke makwabtaka da su kamar kasar Ghana ranar 22 zuwa 26 ga watan jun na wannan shekaran an gane mutum guda ɗaya an yi gwaji a laboratory wato ɗakin bincike an gane yana dauke da wannan ƙwayar cutar marburg ɗin to daga nan shine gwamnatin najeriya ta ƙara zage damtse musamman kan iyakokinmu inda ake shigowa ta ƙasa da inda ake shigowa ta ruwa da inda ake shigowa ta sama wato filin sauka da tashin jiragen sama an saka ana tantance mutane kafin su shigo ko su fita don a gano ko suna da abubuwan da suke nuna alama suna ɗauke da wannan cutar to da zaran dai mutum ya fara nuna irin wannan alamun samun a yi sauri a garzaya da shi asibiti mafi kusa su kuma daga nan akwai mutanen da aka ajiye masu ɗaukan bayanai za su tura a hukumomin da ya kamata wanda alhakin wannan abun yana wuyansu daga nan za a dauko shi a zo a dauki jini a tura a ci gaba da bincike idan abunan kuma daga nan duk matakan kariya ana ɗauka kamar yadda za a yi mu'amala da shi za a sa safan hannu in za a taɓa shi za a saka silike na fuska wanda ko da wani abu ya fetsu na ruwa a jikinsa ba zai shiga idan mutum baki ko hanci ba za a kuma a a saka mayani na toshe hanci da baki za a saka tabarau na rufe idanu akwai kuma silke da ake sakawa daga kirji har ƙasa za ta tare mutum da kuma takalmin roba wanda yake kawowa wajen zuwa gwiwa. To ko me hanyoyin ba da agaji kan harkokin kiwon lafiya ke yi don kare jama'a daga kamuwa da irin waɗannan cutuka? Malama Ra'ima Nuhu jami'a ce a ƙungiyar Red Cross ta Najeriya. A yanzu haka ni kaina ma ina aiki akan cututtuka guda uku ina yin akan COVID-19 ti don kasan most of mu wasu sun ki su karbi allurar rigakafin suna tunanin yana musu illa so ina bi kauyuka kauyuka ina tunasar da jama'a kan cewa allurar bata da wani illa kuma cikin ikon Allah yanzu ma haka muna yin alluran idan muka shiga muna tafiya ma da masu alluran ne idan muka faɗakar da kai ka fahimta ga masu alluran sai su maka da su muke tafiya sannan kuma ka san yellow fever shi ma da ya tafi amma yanzu ya dawo saboda yanayin damuna ka san dama shi a damuna aka fi samu saboda sauran tafi son ruwa sai kuma uwa uba yanzu ka san muna ana fama da lasafi ba sosai musamman a jihar Bauchi a karamar hukumar alkaleri da Daraza muka samu lasafi ba inda shi ma muna iyakacin bakin kokarin mu domin mu gaya wa mutane mu a sanin mu mun san multimamarat ke kawo lasafi ba amma mutane ba za su bambance wacce ce multimamarat da wacce ce ainihin rat ba so duka rat din kawai sai muka ce sonotarat kowane rat ba so eh kowane bera ma ba ma san shi in ka juya yanzu a nan Kano muna da outbreak in monkeypox a kasan gaba ɗaya na kyandar kyandar biri kenan kyandar biri saboda mutane da yawa sai ga wa'ansu irin abu ya fito musu rututu a jiki yana sa zazzabi kuma idan ta yi tsamari ma shi ma yana kisa kamar sauran cututtuka Ko a shekarar 2005 an sami barkewar cutar mabag a Angola inda ta kashe mutane akalla 300 ko da yake mutum guda cutar ta iya kashewa a nahiyar Turai cikin shekaru 40 haka kuma ta kashe mutum guda a Amurka. Tumadalla duka-duka a nan shirin na lafiya jari ce na wannan makon zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ibrahim Malam Goji sunana Azima Bashir Aminu ke fata fatan Allah ya ƙara mana lafiya.